salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yawmiddin wa ba'd baraka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na'am kamar yadda aka saba bulugul maram ko na farko hadisi na nawa ne nawa na umu salama ce ko nawa ne na to kana idan ta sala to to to sifar wanka kenan ah. masha Allah wa na aisha radiyallahu anha qalat كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه ثلاثة حفن حفن هكا يكاومكو حفنات يوا أيوة، في داتيوا thalatha hafanatin shine yafi dacewa gaskiya ba eh hafanat ko shi yafi ثلاثة حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه متفق عليه واللفظ لمسلم wannan hadisi yana mana yana karanta da mu sifar wanka sifar wankan janaba yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi nana Aisha ta ruwaito wannan hadisi ce, manzon Allah ya kasance idan tasala minal janabati idan zai yi wankan janaba ai idza arada an yaktasil in yayi nufin zai yi wankan janaba yabda'u fa yaksilu yadai yana farawa da wanke hannayensa guda biyu sai wanke su thumma yufrigu bi yaminihi ala shimalihi sannan ya zubo ruwa shine yufrigu ya zubo ruwa da hannun damansa akan akan da hagunsa fa yaksilu farjahu sai wanke gabansa thumma yatawaddau sannan yayi alwala irin alwalarsa ta sallah to ga saboda galibin abinda da suke wanka da shi kwatanniya ce kwatanniya mikhdab abin suke cewa shine kwatanniya abin nan kaman baho shine suke wanka da shi don haka dai ba kaman buta bane da muka saba kaga bukura ne kai sai dai zaka yi hakan ne istinanan bi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallama da buta an gane go to amma da budadden abu ne mazubi mai budadden baki to kaga zaka fara sai ka fara karkato ruwan a hannun wato karkato shi bahon ka daga karkata ya zubo a hannunka sannan ka wanke ka karkato ka wanke ka karkato ka wanke har sau uku sannan sai ka fara zuba sa hannunka a ciki kaga shine da yi hakan nan sai ne ta ce yufrihu mana ya sa hannunsa na dama a cikin ruwan sai ya ɗebo ya zuba a hagu sai ya wanke gaban shi an gane ba a gan buta ce baka da wannan matsalar sai dai ka yi kawai isnanan bi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam ka fara wanke hannun naka guda uku tukun ka wanke sau uku to kana sai kai tsarki don akwai hikima yi wajen wanke hannun ma tukuna daga cikin hikima shine ya zama ya tsarkaka kafin ka tsoma cikin ruwa sannan kuma zai taimaka wajen rashin laƙewa in ka zaga wajen wari ya yawa a hannunka ka gani to shine sai take cewa in yi hakan sannan sai alwala sai kai alwala cikakkiyar alwala sai ta ce thumma ya akhudhu ma maa sannan sai ɗebo ruwa fa a asabi'ahu sai ya shigar da yatsunsa fi sha'ar sha'arhi a cikin gashinsa hmm. usulun sha'ar shi ne cikin gashi azan masu yawan gashi ne sai annabi yana da yawan gashi gashi sa yana da yawa kuma yana ya zubo har kan kafada ah. gashinsa hmm. shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai ya shigar da hannunsa wato in ya in ya ɗebo ruwa da hannun nasa da farko yanda yake yi sai ya tsoma hannun gaba ɗaya biyu bayan ya gama alwala sai tsoma su ya ɗebo su mabalula taimi sai abin na ɗin kansa haka tukuna sai ya jika tukuna duka ɗai kansa ya jika har fatan sannan sai ɗebo ya zuba ya wanke ɗebo ya zuba sau uku wannan shine yadda annabi yake yin wanka ɗin nan usulu sha'ar yana nufin cikin gashi ɗin don usul na sha'ar shine matsarar gashi a jikin fatar kai shine usul ɗin ma'ana ruwan zai ya zama ya taɓo har cikin gashi wannan ga masu yawan gashi amma kamar mu kaga ba wata matsala don yawa a waje abu ruwa ya taba gashin ka balle ma an kai aski duk sai kanka ma sai dawo gashi haka ko saboda haka shine yake cewa thumma hafana sannan sai ɗebo ruwa kuma shine hafan hafana ai izam tala al insanu kaffahu bil ma'i shine ake cewa hafana al ma'a bi ma'ana imtala kaffahu ma'an ya ciko hannunsa tafin hannu da ruwa sai ɗebo ruwa da tafin hannun shi a lara asihi ya zuba a kansa ai fa ya subba lara asihi kenan thalatha hafanatin ɗiba uku ɗebowa sau uku sun ma'afada ala sa'iri jasadihi sannan sai ya zuba ruwa a sauran jikinsa gaba ɗaya sun magasarar jilaihi sannan sai ya wanke kafafuwan shi mana ya wanke kafarsa kenan bayan ya gama wanka watan kai alwala sai ka wanke kanka sau uku kaga kenan sannan sai ka zuba ruwa a jikinka a wata ruwa ta zo ta bukhari da musulun cewa annabi aisha take cewa ya gasilu shikil shikil ra'sihi ayman awwalan thumma al-aysar zai wanke gefen gefen sana dama sannan gefen sana hagu so za ka iya wannan kuma za ka kawai ka gama alwala din kawai ka kwara ruwa jikinka ka cuccuɗa ka cuccuɗa shi kenan so ko da shaya ne ma za ka iya bayan kayi wannan matakan kayi alwala ka wanke kanka sau uku to kawai sai ka bude shaya in kawai ka bude sai ta zubo maka kawai kana cucuɗa a jiki shikenan mutafakun alaihi kafa wato buhari musulun suka ta wannan hadisi sai buhari da sai da muslim su ma sun fitar irin imam malik imamun nasa'i abu dawo da sauransu ashabu sunan ma kulluhum akhraju hadha alhadith sai dai dama shi ibn hajar ya faɗa dama kaidarsa cewa idza akhraja alhadith al-bukhari wa muslim yaktafi bihima wala yadhkuru ghayrahuma ma'ahuma ya dama haka muka karanta a cikin abun nan ba yawa amma bayan nuna cewa bukhari da muslim ne kadai suka ta da ruwayan hadisin sai dai kawai dai tunda bukhari da muslim sun waito to sai ya wadatu da ambaton su duna gairi hima eh. amma nan sai ya ce wal li muslim lafazin na muslim ne walahuma suna da wata ruwayar bukhari da muslim kenan ailil bukhari wa muslim min hadith maimunata daga hadith maimunata bintul harith al-hilaliya radiyallahu ta'ala anha ya kawo hadisin da tsawon suka kawo hadisin da tsawonsa yadda ya yi wanka din ta kawo masa ruwa ya alwala ya wanke gabansa ya alwala ya wanke kansa uku duk ya kawo wannan ruwayan aisha maimuna din ma sai dai inda muhallu shahid da yake so ya faɗa kawai shine ya dauko a cikin hadisin maimunar domin iri ɗaya ne da na aisha an gane ba so akwai wata ɗoriya sama da na aisha shine sai ya ce sun afraga ala farji sannan ya zuba ruwa a gabansa in ce farji dama alfarju yutlaqu ala farjin rajul wal mar'a wa ghasalahu bi ya wanke da hannun hagun shi sun daraba bi hal arda kaga ziyadar da aka samu a ruwaya maimuna wanda laysat fi ruwaya ce aisha amma wannan kuma bayan cewa na aisha bai yi ba hakan ya yi don dama zai iya kuma ruwaya da tarwaito ta bada bayanin lokacin da ya wanka bai dade ba cewa ya yi bai goge hannun nashi a ƙasa ba saboda bai yi ba haya ba saboda wani lokaci zaka bukaci ba haya sannan ka yi wankan wani lokaci kuma baka da bukatan ba haya zaka yi wankan kawai kaga in dai baka yi ba haya ba baka wanke ba haya ba kaga ba bukatan ka goge hannu a ƙasa balle a ce wari ya fita to wannan shine sai ya ce wa fi riwayatin a wata riwaya ta zo wato riwayar ita maimuna ha bitturab ya goge hannunsa da ƙasa ya share hannunsa da ƙasa mana ya goga a ƙasa kenan wafi akhar a ƙarshen hadisin sai ce sun ma'ataitu wato ƙarshen wannan hadisi na maimuna sai ce sun bayan ya gama wanka sun ma'ataitu bil mindi sannan na zo masa kuma da kyalle shine towel na zo mai shi mindil suna kiran mindil ma towel na zo masa da towel da hu ya mai da shi bai karba ba hu ai lam yakbar bai karba ba radda anan mana na adamul qabul kenan bai karba ya goge jikinsa da shi ba wa fihi a cikin hadisin kuma ya tace waje ala yanfudul ma'a bi yadihi sai ya rika yarfar da ruwa da hannun shi wato haka bayan yayi wankan sai tumuna yana yana yarfarwa haka yanfudu kaga bai karɓi wannan ya nuna kenan ba wai makaruhi bane ko kuma bai halatta ba kai amfani da towel in kai wanka goge jiki shine dai bai bukaci lam yuritu cewa ne ya rudda ko a farko ba rudda bane ba radda ya ruddu bane lam yurit anan kuma yace radda faraddahu raddahu anan da ya kawo yana nufin na na arada ne yuridu ba na mardudi ba ne kuma yana ɗaukar na mardudin ma'ana lam ya kabal bai karɓa ba akwai ruwa ta zo cewa lam yuritu lam yurit bai wato bai so karɓan ba eh, bai karɓa ba bai bukata ba an gane ko so rashin bukata ne so kana da bukata kai zaka iya gogewa tunda annabi bai hana ba shi dai bai bukaci hakan ba ne kuma wannan abubuwa irin na al'ada babu matsala zaka iya yi ba ba cewa aka yin kai goge jingar tawul kana da wata ɗoriya ta lada ba ya kayi ne don sauka kuma bisa ga al'ada haka mutane suke yi shi yasa akwai sunna adiya akwai sunna kuma ibadiyya na'am sai ce wa an umu salama ko radiyallahu ta'ala anha an karbo daga ummu salama radiyallahu ta'ala anha wato hindu bintu abi umayya matar um abu salama wanda ya rasu kuma ta aure annabi sallallahu alaihi wasallama bayan rasu mijinta qalat ta ce qultu ya rasulullah inni imra'atun ashuddu sha'ra ra'asi a wani lafazin ashuddu dafara ra'asi ko dufara ra'asi a cikin ku akwai wanda ya kawo wannan lafazin dafara eh. dufur eh eh da fataha ko ka ko kai da fataha ko da damma afa anquduhu li ghusl al janaba wa fi riwayatin wal haida fa qala la inna ma yakfiki an tahfi ala ra'siki thalatha hasayatin a cikonsa ya ce sun matafidina alaikil ma'a fatatuhurin sun matafidina tufidina alaikil ma'a fatatuhurina haka cikon karshen ruwayar summa تفيدين alaiki alma'a فتطهرين rawahu muslim wannan hadisi ya ce ita ummu salama ta ce ta tambayi manzan Allah ta ce da shi sallallahu alaihi wasallama in mar'atu ni mace ce a shuddu sha'ar ra'asi ina kitse gashin kaina wato ina tufka gashin kaina tufkawa shine kitsawa yadda ake kitse tana yin kitsa kitso haka ta abin naɗinsa dinsa to shine take tambayar annabi sallallahu afa an quduhu li ghusl janabati shin in zan yi wankan janaba sai zan iya kwance kitson saboda wankan janaba idan zan yi wankan janaba wa fi ruwatin autar ruwa sai yace wal haidati wato afa an quduhu li ghusl janabati wal haidati bi ziyadati wal haidati a wata ruwayar ba wai ruwayar ta zo ne al haidatu kadai ba wata ruwa ta zo illa an na anna ruwa ya ce almazida bi ruwa ya tun shaza ta inganta ba khalafa fihi uh, ayyub ibn musa a fiƙat hunaka ka thalatha salasa لأن الذين رووا هذا الحديث hun arba'a to saboda haka ɗaya daga cikinsu ya saba shi ya kawo ziyadan walhaiza amma wal baqiyatu biduna biduni ziyadatil haida to wanda wannan shine tabbatacce allazi uh, uh, uh, ja'at biduna ziyada biduna ziyadati haida din hiya riwayatu al mahfuza ita ce riwaya ingantacciya an gane ko to saboda haka ita ce faqa sai ya ce faqala la sai ya ce a ba sai kin kwance gashin ki ba so riwaya ta zo cewa innimra'atun ashuddu sha'ara ra'asi afa an kudu huli rusulil janabati kadai duni ziyadati wal haida sai manzo Allah ya ce fa qala la a a ba ta da ammatun haida ba so tambayar ta tayi tayi tambaya ne akan me janaba kawai duni ziyadati haida haida din khata wa inma tatarra fi fi riwayati ahad ruwat al khata zada fihi al haida walaysa mawjud fi riwaya an gane saboda haka riwaya ce shadda me ruwaya shadha shadha hiya mukhalafatu huwa an yukhalifa thiqatu athiqatu aw awthaq minhu ka gani kama hasala li hadhihi saboda haka sai ce ba za ki ba ki kwance ba inna ma yakfiki ya isan miki an tahfi ala asiki thalatha hasayatin ya isan miki kawai ki ɗebo ruwa sau uku a kanki shine tahfi shima hasa hatha yahfi shi ma shi mai abin nan imtila'ul kafi bilmai cika hannu ya tafin hannu da ruwa shine hafa shi ma kaman hafa an gane ko kaman hafana da hafa duk ma'anan su guda ya ishe ki kawai ki ɗebo ruwa da tafin hannunki a a ki a kanki ki zuba a kanki talata sayatin ɗibowa uku kika zuba ki bubbuga ki bubbuga ruwa ya shiga ko ina ruwan ya shiga kika durza haka kika buga shi kenan ba hikin kwance kitso ba shi yasa ya zo a wata ruwayar abdullahi bin amr bin al-as ruwaya ya zo cewa labari ya zo na aisha radiyallahu ta'ala anha yake cewa ah, anna abdullahi bin umar ah, abdullahi bin amr bin al-as yufridu ala nisa'i ta an yahulna sha'arahunna inda ghusulul janaba cewa yana ba da fatawa cewa labudda wajibi ne macin za ta wankan janaba sai ta kwance kitso ne aisha ta ce rahim allahu ibn amr falya amuruna an nahlika ru'usana kawai kawai ya ce mana mu aske kai kawai shikenan <laughs> eh, ya aske mu aske kai kawai saboda in ka ce sai an kwance kitso to sai dai ta zauna ba kitso kawai saboda wani lokaci wannan harkan ko yaushe ne ma wani lokaci wasu da yawa daga sai ko da yake mafi yawansu kwana daya biyu akalla biyu kwana daya biyu uku wani kan kullun ne ma to kaga aka ce kullun an ka kitso ta yi kitso yau da rana kuma gobe ta kwance kai to kaga bai yi ba ta sake kitso ta akwai wahala sai yasa aka yi ruksa saboda yana da wahala a ce mace sai ta ko saboda wannan abu ne da yake maimaituwa sau da yawa mm. sabanin wankan jinin biki ko kuma haila wanda shi haila akalla sau daya a wata mm. akalla tunda za ta yi jini sau daya ne a wata sai kuma wani wata mm. to akalla dai kafin ta lokacin da za ta yi wanka ta kwance kitso ta yi wanka sannan sai ta yi sabon kitso oh. mafi karanci wasu matan ma ai duk sati take kitso hmm. wata kuma duk sati biyu take kitso hmm. saboda kitso yana da amfani gare su ado ne gare su na farko kenan musamman ga mijinsu sannan kuma yana kara musu gashi gashi yana karuwa in ana yawan kwancewa a kitse a kwance a kitse gashin da zai yi tsawo zai yawa kuma mace ta samu yawan gashi ado ne gare ta oh. hmm. a gani ita kuma mai biki kuma akalla dai a shekara biyu sau daya <laughs> za ta yi wanka ko wankan biki haga mm. babu aula ta kwanci gashinta kafin za ta yi wanka mm. yawwa to haka hadisai sun zo irin aisha na aisha ta roto mana hadisi daga annabi ko mun karanta hadisi na aisha radiyallahu ta ce da annabi ya ce mata un unqudi sha'araki waqtasili mm. lokacin da suka zo aikin haji eh, kaga gani sai ta ce fahittu lama balagna sarif ko fahittu bi sarif a sarif wani wuri ake cewa sarif kafin a shiga makka sai haila ya zo mata shi ne ta yi ta kuka har annabi yake ce mata lokacin da ta ɗauke jinin ta ɗauke lokacin da a daren arfa sai annabi ya ce mata unku bi ra'asaki waktasili hmm. ki kwance gashin kanki wato ki kwance kitso sannan ki wanka ya gaya mata haka kuma a shekara ta tara ne bayan hijira ko zan karshe karshen shekara ta goma aka yi wannan hajji saboda aka hukuncin ya abin nan kuma tambayan ita ummu musallama kafin wannan lokaci ita ma ta yi wannan tambaya mm. to kaga ya nuna akwai bambanci tsakanin wankan janaba da wankan haila mm. wa ana aisha ta radiyallahu an haƙalar ƙalar rasulullah sallama inni uhillul inni la uhillul li ha'idin wala junubin rawahu abu dawud wa huzai mata haka ne ko mm. wannan kuma ya ce an karɓo daga nana aisha radiyallahu anha ta ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inni la uhillu masjida ni ba ni halatta masallaci li ha'idin ga mai haila au junubin ko mai janaba su zauna a cikin masallaci ban halatta haka ba sababin hadisin wani lokaci ne wai annabi ya zo sai dama galibin gidajen mutane kofofin na kallon masallaci inda aka gina masallaci din to kofofin suna kallon sai mutum zai fito zai fito ya shigo masallaci daga gidansa kawai ya zauna wai ya zo wata rana ya shigo ya gansu sai ce ku fita kowa ya kawar da kofar gidansa daga masallaci ya canza kofar gida wai haka hadisin ya zo kuma yadda yake cikin abu dawud haka na a cikin ibn huzaima shi ma ya ruwaito cikin sahihinsa to shine wai sai ba su ɗauki matakin ba ba canza ba sai daga ba annabi ya shigo ya gaba canza kofin ba shine ya faɗa ya ce a canza kofofi domin inni la uhillu hagan almasjida li haidin wala amma hadithi ne da'if min kulli duruqihi sun faɗa cewa amma kaga nan shi bai ce komai ba ibnu ma ya tabbatar ma da ingancin ne ma'ana amma kuma a can cikin talqisul habir nashi ya a afar wayar <laughs> gani kuma sun ce akwai akwai jasratu ibnu dajaja jasratu ibnatu dajaja jasra din mace ce ibnatu dajajata <laughs> ai za ku ga irin wayannan sunayen ai za ga a cikin ruwa za ga wani ma an ce masa asma'u bintu juwairiya <laughs> akwai asma'u bintu juwairiya namiji ne kuma asma'u bintu eh, ibnu kai juwairiya asma'u ibnu juwairiya asma'u namiji ne juwairiyan kuma sunan baban shi <laughs> to kaga mu anan su society nasu ba laifi don suna ne mushtarak asma'u suna ne mushtarak haka juwairiya so ya danganta kuma da society da kake raye kamar munan kaga ba za ka sa wa ɗanka asma'u ba ya ji shan izgili kenan gurin mutane kamar talle a hausa ah. kaga ana kiran mace talle eh. ana kiran namiji ma talle <laughs> suna ne mushtarak baina baina da gambo kaga akwai namiji gambo akwai barakallahu fikum kaga duk kan kawo shi gambo dama gambo shine wanda ya biyo bayan yan tagwaye ka gani wanda ya biyo bayan yan tagwaye mace ce ko namiji aka haifi yan tagwaye to sai aka haife shi to shine ya biyo bayan yan tagwaye to shi ake cewa gambo sai a ce shine gambon su a mace ce ma gambo in namiji ma gambo to irin wannan ne musarat bainal dhukur wan wal inath shine irin wannan so akwai a cikin wannan ruwayar akwai jasratu a gani ko bintu da jaja kaga da jaja kuma sunan kaza ko <laughs> to amma shi sunan kaman kaman hibar ne iyad bin himar kaga akwai iyad ibn himar sahabi ne sunansa iya babansa himar <laughs> dai baban kuma ba musulmi ne kuma to amma dai suna ne da ake kira ba ana nufin jakin ne yawa kuma kama wannan ne da jaja ba ana nufin kazab bane zaka da an ambata an san sunan mutum ake nufi ba mai masa abana saboda sun saba irin wannan tsakanin su ba matsala amma ga irin society mun nan aka sa mutum suna irin wannan kuma ga izgilin da zai sha sai ya gwammace ma bai zo duniya ba saboda mutane musu ga gani haka suke wata ɗabi'ar haka ya danganta da society da mutane suke da kaka kaman hutu su wasu wurare mutum in ya saki hutu yana cikin mutane ba masa dariya ba wanda zai yi mako tari amma society wani wurin kai wannan to kaga abin kunya ne ma shi a gurin su ba abun kunya wasu a gurin su abun kunya ba kamar da aka ce wani bature yana da direban sa bakin fata <laughs> shi baturen nan kawai sai ya karkata kawai saki tusa <laughs> kuma su ba ciye-ciye suke ba balle ba wani wari haka za ka ji sosai saboda ba ciye-ciye kadan tusa warin zaki ne <laughs> a kurin da ciye ciye na kai ciye ciye ne shi yake haifar da warin abin to ka gani shi kuma sai saki abinsa ba ba damuwa saboda su a gurin su ba wani abu bane to shi direban ma shi ma yake so ya kwaikwaya <laughs> tunda ya ga masta ma na yi <laughs> yana ganin kamar babu komi kawai sai ya saka shi ma <laughs> sai ga bature ya doja yawana eh, ya saki ai shi ne to to saboda haka wannan wannan matar ake ce mata ah, ah, jasratu bintu da jaja sun ce iya hiya hiya za'ifa za'ifatun eh, saboda haka ita ce tana cikin illar hadisin domin imamul bukhari ya da'afa ta ya ce inda ha ajaib a cikin tarihul kabir ya ce jasratu hadhihi inda ha ajaibun kuma lafazin ajaib kaga jam'in ajib ce ajib abin mamaki to a gurin ba wai a ja'ib anan laisa ma'anahu mujaradun lugha ba wai a ba ne cewa tana za abin maki a izan suka ce inda fulan a ja'ibun haza jarhun lahu suka ne illata shi ne da rarun rami rawi aka ce inda hu a ja'ibun bimana yarwi al-mawdu'at shine yana ruwaito hadisai na karya. saboda aka shi su inda ha ajaib ka gani sannan akwai aflatu bintu khalifa shi ma a cikin ruwan shi ne arrawi an jasra jasra din ita ce ta ce ta ruwaito daga aisha shi kuma aflatu ibnu khalifa al'amiri shi ma aka ci ne ya ruwayan daga ita jasra ita ma jasran amiriya ce yar kabilar amiriya cikin harba amma dukansu shi wannan majahulul hal majahulul hal huwa huwa allazi lam yu'raf bi talab ilmi wa la ya'rifu ulama fi hadha ulama fi hadha sha'an shine mutlaqan kenan so amma sun kasa majhul zuwa kashi uku ko biyu ce akwai hal shine man man man rawa anhu rawiyan kullu man rawa anhu rawiyani fa akthar wa lam min kibali ayi alimi min ulama il wato ba wani wanda ya yabe shi cikin malamai kuma mutum biyu kawai aka taba sanin sun waya a sa mutum biyu ko uku kadai kuma ba duk malamai ba wanda ya ce wani na kirki ne ko kaza ba ma san shi ba lam yi uraf bi dalabil ilmi ba a san shi da neman ilimi ba kamar yanzu ne a ce ba a san mutum yana zuwa majalisul ilmi ba amma kuma sai ba da fatawa ta ce kai wannan to ai na yi sani na yi samu wannan wanda suke karatu duba wanda ya kawo wannan magana kai kuma ka ce kaza ɗaliban ma wanan da ka ce ba taɓa jin sun kawo kaza ba irin wannan magana ba to kamar haka ne shine majahul shi suke nufi da majahul ba wai ba a san shi ba an san shi mana ai an san shi ka san majahul shine wanda ba a san shi ba kamar yadda wani malami a zaure aka ce innahu fihi majahulun a cikin sa akwai wani mutum ba a san shi ba a'a ba wai ba a san shi bane an san shi ai bi ma'ana lam yu'raf bi talabil ilmi wala ya'rifuhu al ulama fi haza sha'an shine ma'anar majhul ɗin to sai dai suka ce majahulul hal shine allazi rawa anhu rawiyan isnan rawa rawaya anhu hadisan wa lam yuwaththaq min qibali ayi alimi min ulama al hadis ba amintar da shi ba yabe shi ba ba taba jin wasu malamai na hadisi sun yabe shi sun ambace shi ba to wannan sai a ce masa majhulul hal wa ma idza rawa anhu rawin wahid to fa huwa majhulul aini kaga cewa majhulul ain ka gani so akwai wanda suke ce masa mastur amma mastur shine majhulul hal shine mastur duk abu ɗaya ne kamar yadda ibnu hajar yake faɗi an gane ko Afalatu ibn khalifa al ita ma wannan jasratu ɗin bintu da jaja al ita mace ce wa ha an karbo daga gare ta har yanzu na na Aisha radiyallahu anha qalat kuntu aktasilu ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi in wahid saboda kun ga wancan hadisin kenan cewa bayan inda ya inganta sai a ce laifi ne haramun ne zama a cikin masallaci mutum na da janaba ko mace na da haila ta shiga masallaci ta zauna to amma kaga hadisin bai inganta ba saboda haka sai a koma ga asali kenan babu ruwa da ta haramta haka saboda haka lalura take kama sai dai bisa ga abin da yafi kyau mutum bai zama bai da tsarki kada ya zo masallaci ya zauna amma hakan ta kama zai iya zuwa ya su bai ne suka ce suka ce ay al ikamatu wa maqsu fil masjid amma al-murur aw ad li akaza haja asabiti annabi sallallahu alaihi wasallam amara aisha an ta'ati lahu bil eh, kamrati min al-masjid wa qala laha inna tiki laysa bi yadayki gani to wannan kaga shi ai wannan fikihun da yake barawa bina kana kasira min shabab sahaba hmm. yanamuna wa yahtabimuna fil masjid yawa shikenan kuma yakhrujuna wa yaghtasilun kenan so saboda kaga al iqamatu fi kaga maganar sa ta farko ba ta yi daidai ta karshen ba tunda cewa eh, eh, ma'anar hadisin shine al iqamatu hanawan shine al iqamatu fiha fil masjid wal makfi zama a cikin masallacin to shababu sahaba din ba maganar zama ba bacci ma suke kaga ya wuce ma maganar zama ko bacci ma suke yi har su kwana a masallaci ga ahlus suffa suna bacci a cikin masallaci kuma suna yin mafarki mutum ya yi abin nan ya yi inzali kuma na fata an fahimta saboda haka hadisin ma gaba ɗaya ai bai ma inganta ba don aka ba wani magana wai ana nufin zama ne aka hana ba wai wucewa ba ai kaga shine abin da yake nufi a bayaninsa na farko da ya zo kuma ya fito da abin kuma kaga wayannan sun warware maganan farko saboda haka a takaice dai halatta wannan ya kama ka zauna cikin masallaci ko da kana janaba ko mace na da haila kamar irin makarantu din nan ko mata ana kantar da su ko kuma za a yi lacca a cikin masallaci wa mata ga ta tana da al'ada bai hana ta shiga ta zauna ta saurari lacca din a gama ta fita kwarai wannan ba laifi bane ba an gane ba yawa nan kuma ya ce an ha daga aisha radiyallahu anha qalat kuntu aktasilu ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi ina'in wahidin na kasance ina wanka ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi ina'in wahidin cikin akwashi guda wato mazubi guda na wanka taktalifu aidina fihi min aljanabati hannayen mu na sassabawa a ciki muna yin wankan kuma wanka ne min aljanabat daga janaba wannan yake nuna ya halatta mutum namiji ya shiga ban daki da matarsa su yi wanka tare kuma ya halatta ru'iyatu aurati ba'dihim ba'dan su ga su auren juna hadisin da aka rawaito cewa manzo Allah sai ba taba ganin aurensa ba wannan hadisin ne makzub hadisi ne maudu bai inganta na ƙarya ne ma gaba daya wanda cewa annabi ba a ganin al'awarsa kuma ba su taɓa in zai wanka ma baya tuɓewa gaba daya sai dai yana barin kamfai a jikinsa duk wannan da ifi bai tabbata ba wani ruwa da tabbata akan wannan zada bunu hibban ibnu hibban ya kara wa taltaqi aidina hannayen muna na haduwa wannan ruwayar bukhari da muslim kuma ce taktalifu suna sabawa wato in kai hannu shi ma ya kawo hannu ko kuma ya kai hannu ni ma sai in kai hannu lokacin da zai ɗebo ya ɗebo haka ni kuma na kai nawa hannu suna sabawa kenan amma ruwayan ibn hibban suna haduwa lokacin da ya kai hannu ni ma na kawo hannu ko dai in tadda hannunsa cikin ƙwaryan cikin kwataniyan ko kuma shi ya tadda hannuna a ciki ko kuma lokacin da ya ɗebo ya ɗago ni kuma na kawo na hannun zan ɗebo he mu haɗu sai hannu da hannunsa su haɗu da juna kaga wannan duk alama ce ta soyayya don musulunci ya koyar da soyayya yadda ake yin ta wanzu Allah yana wasa da iyalansa su yi guje-guje ma duk wani abubuwa ne na soyayya da sauransu eh. kaga kai a gidanka yanzu ba ka da inda za ka yi gudunma wanda shi annabi a waje suke yin sun fita irin za su yi tafiya haka a irin an yada zangon nan to sai a yi tsere don inda annan banzan Allah ya keɓe mishi daban inda da iyalansa ya tafi to wurinsa daban ne daga can su sabai suna can wani wuri kuma abu na masai dai suna lura da duk abin da ke kaiwa kawo kada wani abu ya zo ya taba annabi sallallahu alaihi wasallam to shi kuma sai wannan su yi wasan haka a can to kai baka da wannan damar amma za ka yi tafiya da matanka za ku shiga motar haya ne za ku je gudun kun yada zango za ku yi abunan za ka yi wasa ne da matanka ku yi ta guje-guje mutane ma ta abunan tun nan tunda su jahilai ne jahilai ne ba su za su ce ma karuwa ka ce haka za su faɗa saboda jahilci a gani to baka da abun na to da haka ne sai ku yi dan karamin wasa a cikin daki ko a daki ne a dan ko da yake dakunan namu ma yanzu gashi na Allah <laughs> ko ya katon gida to katon gida kuma gashi nan to Allahul musta'an kasan kasan eh, ibnu abin hasanul basri eh, yake cewa a zamanin Usman bin Affan yace yana zuwa gidan annabi sallallahu alaihi wasallam yaje je annabi a lokacin ba a riga an kewaye shi an yi masa salatatu jiran din nan kamar yadda makaranta an yi masa katanga guda uku ba da farko abu ɗaya ke ya gai auto <laughs> to suna yana shiga mutum za a zo don lokacin ba wannan fitinar ba haka sai ya shiga ya ce yana shiga in ya shiga da ya yi haka hannunsa haka yake ba sai ya miƙe hannun ma gaba ɗaya ba da ya dan haka kawai sai ya taɓo rufin dakin annabi sun alaihi zai zai haka kawai in yana tsaye zai dan haka sai ya taba rufin ba girma dakin to saboda haka ya ce shi shi al-Basri din aba ba hasan basri ba Abu Umama Abu Umama wato akwai Abu Umama da kuma abin nan kwane ne na manta sunan sauran ɗayan suna ya ce shi abu umama tabi'i ba sahabin ba mm. tabi'i ne shi ya ce ya so a ce ba a rushe gidan annabi ba an bar shi yadda yake don lokacin da khalid abinan walid ya zo zai bude zai faɗaɗa kaga an rushe mm. to ya aka da masallaci ya ce ya so a ce a bar ɗakunan manzan Allah mutanen bayan suka zo su gani mm. su ga liyarau bi anfusihim haisu da lahu rabbuhu inda ubangiji ya bashi yake kwana don su ga inda na bege kwana watakila sa rage buri a duniya haka sa'id ibn musayyab shi ma haka ya fada kamar yadda ruwaya ta zo cikin dabakat na ibn sa'ad ka gani ɗakin manzo sallallahu da wasallam ɗan karami Eh? wannan bayan na kayan ta ko wanda sun kawo aure a gudu sai da wannan sai sun samu kata to sun samu katon gida Allah ba <laughs> ko kaka ayi go a dan rufa asiri kawai shi kenan ba sai kai katon gida ba sai ce ah, menene wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna tahta kulli sha'ratin janaba faksilu sha'ara wa anqul bashar wannan kuma ya ce daga abu ta ya ce manzan Allah ya ce inna ta ta kulli sha'aratin ƙarƙashin kowane gashi da ke jikin mutum janabatun akwai janaba kowane gashi kaga har hannunka ma kenan tunda nan ma duk kofar gashi ne sai dai wani wani Allah yana masa gashi sosai ga nan din ma gashi ya tsiro nan ma gashi ya tsiro nan daga nan haka duk gashi za ga ko ina jiki wani ma duk jikinsa duk gashi ne cikinsa haka duk gashi bayan sama gashi har nan kafa in ka ga gashi yana sosai ya fi fito da yawa naka kuma dan kanana kanana ne ba wani ma nashi babu ma sumul ne ba gashi irin shagirai din nan shagiri shagiri ake cewa ko mene shagiri eh shagiri to shi ne wai kowane kofar gashi akwai janaba so dole ku yi wanka kenan ku tsaftace jiki to sai ya ce fagsulul sha'ara ku wanke gashin ku sosai ko ina ku wanke saboda gashin ya ko ina da na kai da na jiki duka kenan don da mutlakan wa an kulbashar ku tsabtace jiki gangan jikinku. ku rawahu abu dawud wa tirmidhi wa da'afahu su bin duk sun da'afa hadisin hadisi ne da'ifun lam yasih abu dawud da tirmidhi da ibnu maja da baihaqi duk wannan ruwayar da da'ifi ne bai inganta ba saboda akwai alharis ibn wajih alharis ibn wajihin kaga alwajihu na wajahu alwajihu da hababba Harif ibn wajih fa innahu hadithuhu munkar san innahu da'ifun wa hadithuhu munkar da raka shi ne ruwaya ya kaɗe ta ruwaya kuma duk madarul isnadin alaihi dukkan zuwa yana da suka rawaito hadisin da Abu Dawud da Tirmidhi da Baihaqi da Ibn Majah dukkan madarul isnad rawahu an hadha rajul hadisin bashi da saboda na yi mamaki wani Abdul Jabbar na ji shi yana karanta wani hadisi wai hadisi ne sai wasu sun da afa hadisi hadisi mai inganci yana da hanyoyi da yawa saboda wane ya ruwaito wane ya ruwaito wane ya dinga ambato ya dauka ko in aka ce Abu Dawud ya ruwaito Tirmidhi ya ruwaito Eh, ina sa iya rawaito bai haƙi maliku ya rawaito shine group ɗin. <laughs> Eh, matsala Allah sauƙi Hadiza ga mutane talatin ma ruwat sun abin nan sun ruwaito shi buhari abin nan kai abu dawuda tirmizi ibn hibbana kuzaima bazzar duk sun ruwaito shi dara kutuni duka bai haƙi duk sun ruwaito hadisin amma ya za'ifi li anna madar isnad rawin wahidin wa huwa da'if wayannan yawan masu ruwa mukharijin su sai shi ya dauka yawan mukharijuna su ne yake karfa aka yi ta ba haka bane ba domin yana shiga cikin fannin da ba shi ba ya kamata ya duba ya ga me malama da suke nufi wajen taqawiyatul hadithu da'if da sharuɗansa dama kamar yadda turmizi yake faɗa hadisi da'ifun a gani ko hassan wa ya taƙawwa iza tammalahu thalathatu shurut shine ya zama an yi ruwa min wajahin akar a ta wata ruwaya daban don za ga ruwaya daya amma malamai masu fitar da hadisi irin su maliku zai abu da sun waito da hadisin ta fuska guda kowa wannan hadisin ne da kuma isnad wa rawi guda daya to abinda suke nufi min gairi wajahin ya zama ruwaya an ruwaito hadisin ta wata hanyar da babu wannan da ifin a ciki na ba ta an fahimta shine an yi ruwa min gairi wajahin ko ka ce min wajahin akar an gane ko ɗaya kenan sannan Allah ya kuna da'afuhu shadidan kada kuma ya zama mai rauni ne mai yawa mai tsanani kama an ya kuna rawi matrukan au kazzab au wadda da sauransu au maturuk sannan kuma Allah ya kuna munkaran dole sai ya cika sharuɗin nan uku kafin ma a yi gani amma wannan kuma hadisin bai cika wannan sharuɗin ba da'if an gane ko so kaga wannan kuma ga hadithu munkar kuma wa huwa da'if shi rawin shi harith ibn waje an gane saboda haka hadisi ne lam yasih abadan wali ahmad ahmad yana da ruwaya an aisha nahahu irin wannan wa fihi rawin majhul shi kuma a cikin rawi wanda yake majhul allazi lam yusamma fi wato rawi ne mubham

duk da kome ka yi don ya share ruwa dama maksudi dai ka tsantsane ruwa daga jikinka tsantsane ruwa din shi ne shi ake bukata don aka ko da riga ne ka yi ko da wani abu duk ya yi ko da da riganka ne ka dan gogoge jikinka haka shikenan ya yi duk ya halatta da kome ma ka yi matukan dai ba zai cutar da jikinka ba mai tsarki kuma abin ya zama mai tsarki ne kamar shi wannan eh min ɗariƙin wahid ɓare da gaske min ɗariƙin don ka kaga wannan duk za zaka suna faɗa suna cewa akhrajahu kamar kamar wannan za a ce akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa Ibn Majah wal Baihaqi wa ghayruhum in akwai wasu hmm. wa ghayruhum kulluhum an turukin wato kulluhum an sai su faɗi wannan kamar yanzu kamar wannan rawin sau ce kulluhum anil harith ibn waje sai zanto ne madarul isnat wato shi ne tiki tiki ko ka ce tirki tirken hadisin duk inda aka zagayo shi ne aka ji hadisin ta bakinsa to kaga wannan ba maganan kai ta kuya tunda dai a kowanne cikin wayannan mukharrijun din mukharrijun su ake su mukharrij shine wato kaman masu ruwaito hadisi kaman su Abu Dawud da Tirmidhi Bukhari Muslim shine sune mukharrij to dukkan mukharrijuna sun ruwaito hadisin ta hanyar sa sai dai zai iya yiwuwa ya zama shi kowanne daga cikin nan malaman malaman su daban-daban malamin da shi ya karatu a gurin sannan wancan malami ya yi karatun gurin shi wannan da ifin an gane yawa so kowanne duk dai madadin yana tikewa ne akan shi wannan rawi to in ana so ya ta kuya to sai dai in an ruwaito hadisin ta wata hanyar da ba wannan rawin a ciki mm. amma dai wurin da za a ruwaito dai da wannan rawin a cikin wancan ruwayar to hanya ɗaya ce kawai tunda ba a samu canjin wata hanya ba an gane yawa na'am ƙofofin da sahabbai suke zuwa cikin masallaci a nan alaihi wasallam eh eh ba da kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ne maganar eh ya yi wannan maganan ma kamar da hadisin bukari da musulun sauran su karwaito cewa a kulle kowane a soce kowace kofa suke allati ka gani ko eh, al allati tashra'u ila al-masjid kullu khawka wato khawka shine kofa asalin khawka shine dan karamin kofa wanda ba shi da kyaure shine khawka to a lokacin annabi lokacin da aka gina masallacin annabi don gidajen su na kusa kusa da wajen saboda haka kawai mutum da gidansa ya bude kofa sai ya shigo nan masallaci kawai akwai kofa da karama aka ba shi dama ya yi ta saboda in ya ce sai ya biyo ta men do to sai ya yi zagaye saboda gidaje yana kewaye an gane da saboda haka daga bisani kuma wannan magana ya faɗe ta a ƙarshen rayuwarsa na suddu kulla hauka din eh, hauka kenan shine karamar kofa ba ya muka ma wannan kofar ba a kiranta hauka kofa ce ga ta babba mai kyaure wancan karama ce za a yi ta haka yar karama haka wanda ma lokaci zaka dan kuya ma kafin ka shiga amma ba ta da kyaure shi ake cewa hauka to a ƙarshen rayuwa ne shi yasa malamai suke kawo wannan ruwayar ta abubakar da aka ce illa kaukat abubakar cewa dalili ne cewa abubakar shi zai zama khalifa bayan manzo Allah sallallahu saboda shi daga kamar yadda annabi daga gidansa kawai zai shigo masallaci don bi abin nan sai ya zanto shi daga gidansa kawai sai shigo masallaci kenan tunda ya ce a toshe kowa a bar abubakar kadai kuma a ƙarshen rayuwarsa ya faɗa wannan maganar ka kare da gaske ya sha bamban da wannan wace la uhillu bai inganta ba gashi ai mun faɗi hadisin bai inganta ba eh, amma magana kofofin akwai dama akwai wanda suke da ko har aliyu duk yana da kofa daga gidansa lokacin yake shigo kuma na aliyu din a lokacin akwai inda ma aka ce aliyu ma ya barna shi kuma an yi wannan don maslahar sa fatima yar annabi sallallahu alaihi wasallam tana gidan aliyu takan so ta dinka shigowa gidansu ba sai ta yi zagaye ba an gane ta zo wurin annabi sallallahu kawai sai ta shigo ta kofar sai ta shigo cikin masallaci kawai hikin ne ta shiga gidan annabi sallallahu ta kofar da za ta shiga gidan annabi to kaga ita aka yi wannan daga baya kuma duk annabi sai ce a toshe na kowa to domin lokacin da ya ce a toshe na kowa saboda lokacin yana dab da ajali don in ya rasu kaga ba bukatar kuma ita ta ci za ta fito kuma ta zo gidansu inda annabi don babu annabi sai zanto ɗakin kuma na aisha na aka binne annabi kaga babu wannan maslahar saboda haka na aliyu ma aka toshe eh. na'am lokaci kada mu bar shi sai mun zo sai mun zo isha abin nan kai wa ina cewa isha sai mun zo abin nan